shekara 1447 wanda ya daidai da hudu hudu ne ko hudu ne daidai ne ko na'am hudu ga watan biyar shekara ta 2026 mun haɗa wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin ɗan Bushiya Kaduna New Millennium City domin ci gaba da karatu a cikin littafin Musharhul Arba'in an-Nawawiyya wato sharhin hadisai arba'in da ɗoriya na imamun nawawi wanda wannan shine darasinmu na ashirin da takwas darasi na ashirin da takwas za mu tashi a farkon hadisi na hadisi na ashirin da tara alhadisu tasi wal ashirin ni bugun hannu na shafi na saba'in da tara ne ban san naku ko nawa ba ne akwai bambanci الحديث التاسع والعشرون حديثنا عشرين دا ترى مغني نعم منا تاري تومجي نعم فجنا نيناكا ايت 87 نينا وسبين تنين حديثنا عشرين دا ترى الحديث التاسع والعشرون alabakar ya gani? masha Allah to malaci an mu'adhi bin jabal radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تدفع الخطيئة كما يدفع الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف خف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديثنا ashirin da tara malaci an karɓo daga mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi malamin wannan al'ummar ƙwala mu'azu bin jabal ya ce ƙultu na ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaina ni mu'azu dan jabal na ce da shi ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin ka bani labarin wani aiki ka faɗa min wani aiki yudkhilani aljanna wanda idan na rike shi ina ta aikatawa zai shigar da ni aljanna wa yuba'idani anin nari kuma ya nisanta ni ga barin wuta kaga abin neman duk wani musulmi kenan haka qur'ani ma ya fada hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ko to shine mu'ad bin jabal yake tambaya yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka fada min wani aiki wanda matukan na rike shi ina yi har Allah ya dauki rayuwana a kansa to Allah zai ni zai shigar da ni aljanna kuma zai nisanta ni da shiga wuta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi laqad sa'alta an azim tabbas kai tambaya akan wani abu babba mai girma ga duk wanda ya san ciwon kanshi na ce ga duk wanda ya san ciwon kanshi saboda mu yanzu in kaga mutum zaka tambaye shi galibi kudi ake tambaya eh mala bakar ba kai dariya ba ka bane haka ne haka ne amma shi mumini fa aljanna yake fara nema saboda duk wanda Allah ya bashi aljanna ba zai walakanta ba ko a duniya eh to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tambaya dangane da abu mai girman gaske fa saboda aljannan nan muna aiki tukuru dan mu shige ta kuma nan ne karshen duk inda mumini ke so ya samu kanshi to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi rahama ne ga talikai sai ya faɗi wata magana mai dadi yace wa hula ya yasirun na man yassarahu Allah ta'ala alayhi Allahu akbar amma fa duk da girman shi abu ne mai sauki ga wanda Allah ya saukake mishi kaga ashe musulunci zaɓin Allah ne Shirya ma zaɓin Allah ne shi yasa idan Allah ya baka musulunci ya baka shirya sai ka kankame karka saki ka ta tamau har sai an kai to sai ga amsan sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara jero masa ku ma sai mu kiyaye ni da ku saboda mu tsira ku? na farko ce ta'budullaha ka bauta ma Allah menene bauta malamai sun ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina bauta suna ne na duk wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da wannan abu shin furuci ne na baki ko ko kuduri ne na zuci ko aiki ne na gabbai in dai abu ne da Allah ya ce yarda da shi kaman sallah da sauransu to wannan abun bauta ne to ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a kuma karka hada shi da kowa a cikin kowace irin bauta ba hada Allah da wani duk wanda ya hada Allah da wani to ayyukansa sun lalace mun ji abu na farko na biyu yace wa tuqimus salata sannan ka da sallah ina ma'anan ka tsaye da sallah na farko ka yi ta akan lokaci don Allah ta'ala ce inna salata kanat 'ala al na kitaban ka yi sallah kan lokaci ka tsare lokutan hafizu 'ala salawati was salati al haka Allah ta'ala ce to har yanzu tsaye da sallah bai cika ba da an yi kan lokaci sai an yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar saboda ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to wato qimus sala ka tsaida sallah wato ti zakka in Allah ya baka dukiya ta shekara kuma ta kai nisabi to ka bada zakka ka bada ta yadda Allah yake so ga waɗanda Allah ya yadda ya yadda a basu wata sumu ramadan sannan ka azunci watan ramadan ka yi azumin don Allah kuma ka yi bisa shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata hujjil bai, in Allah ya baka dama da iko ka ziyarci ɗakin Allah don a wani wuri ya ce manistata ilaihi sabila mun karanta hadisi na biyu don mun faɗaɗa waɗannan bayanan a darasi na biyu na wannan littafin lokacin ko gina wannan masallacin ba yi wala bakar sai dai ka ji audio <laughs> sun maƙala kun ga waɗannan duk alaƙa ce ta tsakanin bawa da ubangijin san lura ka bauta ma Allah kai shirka tauhidi ne sallah Allah ke masalla zakka zakka mutane ma sun amfana ko a cikinta sannar azumi na Allah ne hajji ma na Allah ne sun maƙala daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ala adulluka ala abwabil khair ya mu'az tunda naga kai kana da yawan tambayan alkhairi kana so ka sani tunda haka tambaye ni in baka labarin aikin da zai shigar da kai aljanna to shin bana nuna sheka kofofin alkhairi ba abubuwan da in ka rike suka je ma Allah da su kai kai maji dadi ne zaka huta Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bai jira shi ya ce na'am ba saboda ya san shi ya tambaya a baya ya san zai so ya san sahabbai da san alkhairi sai ce to ga su as-sawmu junna kaga azumi garkuwa ne garkuwa daga saban Allah garkuwa daga shiga wuta saboda in kana azumi imanin ka bai zama daidai da ranar da baka azumi idan yau litini Allah ya sa kai azumin nafila kai da kanka ka san yanda kake jin zakin imani ba ɗaya yake da jiya ba da baka azumi to wannan zakin imanin garkuwa ne da zai hana ka saban Allah ba ma za ka yi sha'awan da Allah baya so ba to garkuwan duniya kenan sannan na biyu kuma zai hana ka shiga wutaren alkiyama saboda ran alkiyama a aljanna akwai kofan da masu azumi kadai ke shiga ta kofan sunanta babur rayyan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku za su rinka kira a bakin kofan aljanna suna cewa aina sa'imun ina masu azumi ina su mala abubakar mutanen dan bushiya eh a matso yau ga ranar farin ciki ku zo ku shiga Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan masu azumi suka gama shiga Allah ka sa muna ciki kawai sai a rufe ta daga nan ba za a ƙara bude ta ba har abada hmm to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azumi garkuwa ne sadaqatu kun ga yin sadaka ka dauki aboranka na so ka ba wani ba dan ranka baya so ba a'a sai dan kana son Allah da manzansa to wannan sadakar da zaka cire ka ba dan uwanka tudfi'ul khati'a tana dishe saban akurakurai bi ma'ana tana kashe zunubai kama yudfi'ul ma'un nara kaman yanda ruwa ke kashe wuta idan an zuba ku kalli yanda annabi sallallahu alaihi sallam ya iya bayani malam da jin hadisin nan ka san Allah ne ya sanar da shi an kwatanta sadaka da ruwa saboda alkhairinta sau da shi ruwa raya abu yake waje allah min ma'i kulle shay'in hayy ba ga shi an yi ruwa sosai ba to Allah kai mu gobe ka ga yanayin garin masu sai ya baka daban da iskan da kika ke shaka da yanayin jikinka da tsirran da zaka ga sun fara mara balale gari na ɗaukar saiti to ruwa alkhairi ne arziki ne an gane ko wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah ce tsahura. to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta zunubi da wuta ya ce kamar yadda ruwa ke kashe wuta sadaka tana kashe zunubai kamar yadda ruwa ke kashe wuta kenan sadakan shine ruwan zunuban su ne wutar to wannan na nuna maka ashe yawan zunubi yana kai mutum gidan wuta yana nuna maka kakka kuskura ka rinka aikata zunubai da gangan kana saba ma Allah to shine abu na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa salatin rajuli fi jawfil layli da kuma sallan da mutum zai rinka yi a cikin dare a cikin dare shine thuluthul layl akhir idan an raba dare gida uku kashi daya na ukun karshen nan shine kaman karfe biyu da dan wani abu har zuwa alfijir ya fito daga wannan lokacin in Allah ya sa ka miƙe to lallai ka tashi kana cikin alkhairi dumu dumu eh alkhairin Allah ba ta ɗan adam ba summa daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mu Mu'adh bin Jabal wannan aya dake cikin suratul Sajda yace tatajafa junubuhum anil madaji'i daga cikin siffofin mu'minai nagari a nan gidan duniya wanda za su dace da rahman Allah a ran alkiyama zaka gane su ne ta hanyar tatajafa junubuhum anil madaji'i kubansu kuibi shine nan gefen kafaɗa. kun gani nan wurin elbow ne shine nan ƙashin ko in kai musamman wannan joint ɗin gaɓan da ke hada da shi shine kuibi kasan an kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa yake kwanciya in za mu sa mutum a kabari ma a kansa muke kwantar da shi to kwanciyar sunna dama ta haka ake yi ta tsagin dama to su muminai Allah ta ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i idan dare ya tsala sai kubbinsu ya nisanci shimfiɗinsu sun tashi mai suke yi ya da'una rabbahun haufan wa tsama'a suna bauta ma ubangijinsu haufan suna tsoron karye musu azaba wa tsama'a kuma suna kwaɗanya ba su aljanna Allahu akbar kaga balance na musulunci wa mimma razaqnahum yunfiqun da rana kuwa in sun tashi daga abinda muka azuta siyarwa suke yi ka sa anan waje kuɗin sa mai caji na ga yana nema. wa mimma razaqnakum yunfiqun Allah ta'ala ce fala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ina ma da rai ta san abin da aka ɓoye mata na sanyin ido na sakamakon sallan daranta da ciyar da dukiyanta fi sabilillah jaza'an bima kanu ya'malun shine ma'anan da yace hatta balaga ya'malun wannan sakamakon na sanyin ido na ran alkiyama Allah zai ba su ne sakamakon abin da suke aikatawa a duniya kun ga sallan dare su kaɗai take amfana kun gane ko sallan dare za ta ƙara maka alaƙa mai kyau da ubangijinka sai Allah ya gauraya da ciyarwa daga abin da aka azurta su wato yanzu kuma ana so mumini in kai abin da ya amfane ka to ka kuma yi abin da zai amfani ƴan uwanka Allah, Allah ne Allah ya haɗa biyu ina fata kun gane to sun makala daga nan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma asalin wato mu'adu bin jabar radiyallahu anhu ala ukhbiruka bi ra'sil amri shin wai bana gaya maka menene babkololuwan kan al'amarin addinin nan ba wa amudihi kuma ginshikin sa tarafun da addinin yake rike da addinin wa zarwata sanamihi da kololuwan kurewan abin da in ka kai ka kura addini gaba ɗaya ka kai inda ake so qultu bala ya rasulullah Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin malamai kaga inda yake fisgo tunanin mu ba ma na mu'az ba shi da yafi mu imani mu kanmu nan yan cakulkuli masu raunin imani yanda maganan ke kamo kwakwalan mu mu'az bin jabal yace kwarai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada mani saboda in kai makura qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka manzo Allah da alkhairi sai yace da shi ra'asul amril islam ƙololuwan duk wani al'amari da Allah zai baka ka cinye ka zama for class mutum shine a yi ka musulmi wai kun fahimta ƙololuwan abin da za a baka a gama maka gata shi ne a baka musulunci malam annabawa fa da 'ya'yansu suke gargaɗi ƙur'ani ke faɗi wala ta na illa wa tun musulmi. duk runtsi duk wahala duk daɗi duk gwagwagwa kakku yadda ku mutu face kuna cikin musulunci in ko annabi zai faɗa ma ɗanshi wannan ya gama sanin mai alkhairin da ke musuluncin sannan sai wa amuduhu sala kinshikin wannan addini shine sallah wanda bai da sallah bai da addini manzo sallallahu alaihi wa sallam ce, alkawarin da ke tsakaninmu da kafirai da ke bambanta mu ita ce sallah duk wanda ya barta ya bar addini tunda ka ga mutum ana haihuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun a shekara bakwai akwai a mai sallah in ya shekara goma bai yi a zane shi sannan duk wanda ya mutu me ake masa sallah akwai musulmin da ke fatan ya mutu ba za a yi mai sallah ba babu inda yana da hankali haka ne kowa na fata ya mai sallah har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da mutane arba'in da ba su shirka da Allah suka tsaya akan ga wasu suka yi masa sallah to za a ba su ceton shi ran alkiyama sun zai wuce to sai wazar wata sanamihi ƙololuwan ƙurewan tozon wannan addini shine aljihad yin jihadi fi sabilillahi Allah ka taimake mu sun maƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce ma Mu'az bin Jabal ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi to ba na gaya maka madogaran dukkan waɗannan gwababan ayyukan lada da na faɗa maka ba in gaya ma abinda duk sun tattara a kansa qultu bala ya rasulullah yace amsawanka ya manza. Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaske na so na sani fa akhadha bi lisani to kuji sai ya kama harshensa a wata riwaya kace kama wasu malaman suka ce harshen mu'az din ya kama wasu malaman suka ce a'a ne ya fito da harshen shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam ya haka kun gane Ba khadha bi lisani ya kama harshen shi da ya saki wa qala sai ce da shi kuffa alayka hadha ka rike wannan ka kiyaye wannan wannan linzami ne da in ba a kiyaye shi ba jahannama yake kai mutu Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji abin da zai faɗa a gaba kun ga harshen nan in kun taba shi ko kashi babu a ciki tsoka ne ma mai taushi amma fitinan da ke cikin sa yana da yawa wasu ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su ku karanta suratul tauba da ku ci aiken su yayi suka je hanya suka rinka zagin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam suna sukan su sayyidina abubakar suna sukan halittan da Allah ya mutu na sharri kuma ba da gaskiya ba suna zuwa kafin su zo Allah ya turo mala'ika ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo su wani daga cikinsu mumini ya ce sai na ba annabi sallallahu alaihi wasallama labarin abin da kuka faɗi ya yi maza maza ya je gaya ma annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ga abin da dawana dawana dawana dawana suka faɗa a hanya sai Allah ya turo mala'ika jibril ya ce in sun zo ka tambaye su gaskiya ya gaya maka kuma in ka tambaye su gare su nan ba su zo ba ko to amma an ka tambaye su la yaquluna inna ma kunna huzu wa nal'ab ga amsan da zasu baka kaga tunkan su zo an faɗa amsan da zasu faɗa dan ya tabbatar sun faɗa din zasu ce tattaunawa muke yi wasa muke yi wallahi ba da gaske muke ba to menene abin da yasa na samu muku kiskan lokacin da suka zo suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyan sahabin da ya rawaito hadisin yace ina ganin ɗayan su zai zo gefen wuyar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam taguwansa. yana cewa man dan Allah wallahi ba da gaske bane wasa muke yi sai man Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juye kan dokin sakumansa yace la taziru qad kafartu ba'da imanikum Allah yace in gaya muku kar ku ba da wani uzuri hakika kun kafirta alhalin da kuna masu imani shan ku ya girbo muku abin da ya kafirta ku har Allah ta ce inna afu an ta'ifa inna ya taima wasu daga cikin ku wasu mutanen a cikin ku nu'azzib ta'ifa sai ne wasu mutane daga cikin ku azaba to kun ga harshe ko sannan harshen nan da shi ake ciniki ko a samu kuɗi da shi ake sulhu a je aljanna da shi ake ambatan Allah mala Abubakar ma da shi ka kira mana sallah haka ne shida 36 kenan yanzu kana kiran sallah lalle ka mora harshen nan Allah ya sa kai ka aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa akhadha bi lisani kama harshen sa qala yace mu mu'adh bin jabal radiyallahu anhu kuffa alayka hada ka kiyaye harshen nan kai masa linzami kakka bari ya kai ka ya baro qultu sai ni mu'adh bin jabal nace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nabiy Allah Allahu akbar ya annabin Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu abinda muke magana da shi ma za a kama mu da shi za a kama mu da abin da muke magana da shi ai muna magana da yawa yanzu magana ita ma kanta sai an bibiye mu an mana hisabi a kanta faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasu ce da shi takilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wajinka da suke nufi da wannan shi ne ina ma da ba kai cau da ma ba kai wannan magana shine abinda balarabe ke nufi wahal da kake cewa shin harshe ma da kuke magana za a kama ku da shi wahal shin kana tsammani ya kubbun nafafin finnari akwai abin da ke kifa mutane ya kifa su a cikin gidan wuta ne ala wujuhihim a kifa su akan fuskansu au ala manakhirihim wata ruwayan tace akan karan hancin an gaya maka akwai abin da ke kifa mutane a fuskansu ko akan karan hancin su ne a gidan wuta illa hasaidu alsinatihim kamar abin da harshen su ke girbo musu ai bi ma'ana duk wanda ka ganshi ran alkiyama an kifa fuskan shi akan gidan wuta ko ana jan shi akan hancin shi a cikin wutan jahannama an riko kafafuwan shi fuskan shi na ƙasa ana kurzon shi akan wuta to karka tambaya harshe ya ja mishi ya fada shi wannan yanayin Imam Tirmidhi ya ruwaito kuma yace hadisi ne hasan hasan sahih hadisi ne ingantacce mufradatul hadith dai dai kun kalmomin da ke cikin hadisin wanda suke da bukatar mu fahimce su tambayan da mu'az jabal yi ma sallallahu alaihi wa sallam ce da shi akhbirni ka bani labari shine anbi'ni anbi'ni faɗa mun babban magana babban magana shine annaba'u amma yatasaalun anil me anin naba'il azim magana mai girma azimun da yace yi tambaya dangane da abin da yake azimun ko laqad sa'alta an azim kuntuna ka yi tambaya ka abin da yake da girma ma'anan azim girma a nan shi ne shaƙun alan nufosi ka yi tambaya a kan wani abin da yake da wahala a kan rayukan mutane ma'ana ran mutane ba ya so abin da ke ba mutane wahala to da ya zo ya ce da shi a gaba ya ce a siya mu junna ko azumi garkuwa ne mai ma'anan wa nan garkuwa wikaya kariya eh inda kana azumi zai kare ka kamar yadda muka bayani a baya kuma zai karo a gaba sannan sai ce a sadaka ko ita sadaqa tutfi'ul khati'a tana kashe tana bishi tana dishe kurakurai da zunubai maganan tutbi'u al-muradu abinda ake nufi tazilul asar tana gusar da tasirin zunubi inda kana sadaka to za a je lahira a ce a ɗauko zunubin shi Allah ya ce ai yayi sadaka yayi sadaka an yafe ko an auna zunubin sakan kan za ta rinjaya to sannan sai ce wa salatul rajul fi jawfil layl kun tana ko da sallan da mutum zai a cikin dare jawf shine ce muntafit lokacin da dare ya raba lokacin da dare ya raba shine muka ce kaman da karfe biyun dare har zuwa alfijir ya fito duk sanda ka dace nan ka samu mafi tsadan lokacin tare da cewa in kayi ma kafin wannan lokacin shi ma yayi amma wannan shine mafi daraja to sai ayan da Allah ta'ala ce ta tajafa junubuhum menene ta tajafa shine tabta'idu kwibin su gefan kafadin su tabta'idu tana nisanta anil madaji' menene al madaji' yace al madaji' mawadu'un nam wurin bacci shine shimfida saboda mu ai asali wurin zaman mu kujera ce ko an ce wani ai ina ki ai yana shimfida ta ce to bacci zai yi kenan amma yana zaune a kujera baka tsammanin bacci yake kila wani abu yake to sai da ce da shi ƙololuwan addinin nan zirwatar sanam Ƙololuwa almuradu abin da ake nufi shine ne a'lashai can saman abu ƙololuwansa. yanzu littafin nan in nan da yadda yake in na taba nan ina na taba kasan shi ko tsakiya ko sama kasa in na taba nan ina misali nan tsakiya in na taba nan fa can ƙarshen shi ba wani sama da nan inda magana littafin nan ake to zirwatu shay shine qulu a'la shay abu wanda daga nan sai dai ayo kasa an fahimta to in aka ce jihadi to an gama an gama kura komai sai kuma da yace ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi mana gaya maka madogaran dukkan waɗannan abu duka ba ma'anan malaki shine aimadu shai fila na abu wani abin da wani abu ke dogara a kansa yanzu wannan rufin masallacin ba ya dogara ne akan turakun ginin nan ba da za ka wadda su ai rufin ma ba zai tsaya ba to shine imaj shine abin da ya toka da wani abu ya rike shi to sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaro harshen shi nuna ma Mu'ad radiyallahu anhu yake kuffa alayka hada ko kuffa ka kame ina ma'anan ka kame kai ta rikewa kamar yanda na riƙe a ka kiyaye ka kiyaye harshenka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim riwayan Abu Hurairah radiyallahu anhu ya faɗi hadisin mutumin da ran alkiyama za a rinka kwashe ladan shi ana ba wasu mutane suna tafiya aljanna shi kuma a ƙarshe a jefa shi wuta daga cikin abin da ya janyo mas yake janyo ma mutum ya samu wannan matsalan a lahira shine zagin mutane faqad daraba hadha wa shatama hadha haka annabi sallallahu alaihi ya ce. zagin mutane yi musu sharri yi musu kage abinda ba su yi ba ce sun yi ko sun yin ma ina ruwanka kai musu wa'azi mana ko ka kyali ka fita harkar su to dai ce wa inna la mu'akhazun yanzu za a kama mu ma'anan za a kama mu shine wa inna la muhasabun yanzu ai mu harshe ma sai an yi hisabi yanzu harshen mu ma abin da yake fada ja mana hisabi Allah sallallahu alaihi wasallam ce taqilatka wabinka shine faqadatka an rasa ka ai wabi shine a haifi da yazo ba rai ko naka ce mace ta yi wabi shine ta haifi yaro yazo amma babu rai a tare da shi to shine wannan kamar yadda na gaya muku sahabban larabawa suna amfani da kalman faqilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka ma'ana ina ma da ba haka ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hal kubbun nas akwai abin da ke kifa mutane ma'anan kifawa shine yutrahu akwai abin da ke sa a jefa mutane kamar yadda ake jefa kosai a jefa mutum a kan fuskarsa ko a kan hancinsa kun ga sabanin wancan jan da kila muka falala za a baya kenan akwai abin da ke sa ka ga ana jefa mutane a wuta ta kan hancinsu ta kan fuskansu a gidan wuta ne kamar abin da harshensu ke ja musu to waɗannan su ne kalmomin da suka zo a hadisin wanda malam ya ga dacewan ya faɗa mana ma'anoninsu don mu kiyaye su to sai ce sharhul hadith a ina ne oke akwai daya hasaidul alsina abinda harata harata sune jam'in harshe harshe guda daya harshe da yawa shine harata ko to abinda harshe ke girbowa da ake nufi a hadisin al-mufrad al al-mufrad al-hasida hasaid farautowa da yawa al-mufrad guda ɗayansa plural ɗinsa shine hasida farauta guda ɗaya almuradu abinda ake nufi da abinda harasa ke girbuwa shine ma yuqalu fi haqqil ghaib abinda mutum ke faɗi akan haƙƙin wani ɗan uwansa musulmi wani ya zauna ta zagin wani ya ya faɗa kwata ai ɗan iska ne ai ɓarawo ne to tare kuke satan ne kan inda ba ku yi tare ba ya aka yi ka sani tun da kai ba alƙali ba ne an fahimci magana ai ɗan iska ne to ko dai tare kuke taɓawa an gane in ka gamsu abin da kake faɗi alkhairi ne ka je kai masa wazi mana ko kuwa ai akwai haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi wa'azi na ciki ka je kai mishi wa'azi ba kai ta zagin mutane ba bai da wani amfani in banda ma ƙarshe kila ka zage su akan abin da ba a gaskiya ba a kwashi ladanka kuma a basu ran alkiyama to wannan malam yace tashbihan bi hasa'idiz zar'i an kwatanta wannan wanda ke magana akan haƙƙin wasu da kwatanta shi da girbi da ake na shuka mana da harasa suke girbowa sakamakon da ake samu to sai sharhul hadith fashin bakin abinda hadisin ya kunsa malace talabar sahabiyul jalil wannan sahabi mai girma ya nema wani sahabi mu'az bin jabal shine wanda ya nema daga wurin waye nema min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya nema daga wurin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi an yadullahu ala amalin da ya nuna mishi wani aiki yastahiqu bihi ridwanallahi wa rahmatihi aikin da zai cancantar da shi ya samu yardan Allah da rahaman Allah ya nemi a nuna mai aikin da in yayi Allah zai yadda da shi kuma zai samu rahama fa waddaha lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bayani a sarari anna tariqa ila aljanna lallai hanyar da ke kai mutum aljanna wal bu'du anin nari kuma hanyar da ke nisanta mutum a lokaci guda gabarin wuta amrun wani al'amari ne yamlukuhu almar'u wanda mutum yana iya mallakansa Allah ya sauƙaƙe ma mutum yanda zai iya hanyar da zai iya bi ya je aljanna Allah ya baiwa mutum dama ya mallaki hanyar da zai iya bi kuma ya je wuta illa sai dai duk da haka annahu shaqqun 'ala an-nafsi bin wannan hanyar yana da wahala a kan rayuka rai ba sa so amma sahalun alaman hadahu rabbahu ilaihi tana da sauki ga duk mutumin da ubangijinsa ya nuna sheshi ya shiryar da shi zuwa ga hanya wa wasilatu hada wannan hanyar ko da ake take kai mutum aljanna ta nisanta shi da wuta al'ibadatu sadiqa shine mutum ya bauta ma Allah bauta na gaskiya bautan da baka neman yardan kowa sai Allah kun gane ko bautan da a zuciyanka Allah kake neman yardan shi a aikinka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake koyi da shi ita ce ibadatu sadiqa bauta ta gaskiya ke ko mun kankantanta ko mun yawanta la kun ga magashi ya fada la yabtaqi biha illa wajha khaliqihi wa raziqihi bautan da idan mutum ya tashi la ribiha. biha baya neman wani abu da wannan bautan illa wajka khaliqihi face fuskan mahaliccinsa fuska shine yarda face yardan mahaliccinsa wa raziqihi ko mai azurta shi saboda Allah shike azurtawa in kuma ya azurta ka arziki ya tabbata in ko bai azurta ba bayan da za a samu arzikin duniya ko ta lahira wa iqrarihi bil wahda bil wahdaniyya da kuma tabbatar masa da tsayantakansa ba tare da hada shi da wani ba lafiya Allah ke ba da lafiya ko likita ya baka magani ya maka allura za ka je asibiti kuma za ka kiyaye dokoki amma ka sani Allah ke ba da lafiya shi ɗin sanadi ne an gane ko don haka duk abin da za a nema nema wurin Allah wa idha maritu fa huwa yashfin wallazi huwa yut'imuni wa yaskin sai ce wa idha maritu fa huwa yashfin ko wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad in wani ya ce ya baka abinci to zai iya gafarta ma zunuban ka filin alkiyama wane shi ba zai iya ba wa ta'diyati fara'idihi da kuma aikata duk abin da yake farin ne ka zo da su idan Allah ya ce wannan abun wajibi ne kar ka tsaya tunanin da sauki ko wahala ku tsa kawai Allah ba zai taba sanya ka aikin da zaka cutu ba babu Allah baya haka in ma ya sa kai gaye ma tsauri sai ya sirka ma saboda kai to me yasa ake samu bautan kawai ba azurta mu kai tsaye ba wallahi za a iya ba sai an samu bauta ba wallahi amma hikiman shine ana so a kira yan banza daga nagari idan ba a yi jarabawa ba za a gane nagari kun gane magana da sai wani ya zo ya zagi Allah shi ma mai rahama kenan a'a Allah ya ce ku zo sallah ka zo wani bai zo ba yau wato yanzu kai da kanka ka gane ka cancanta shi bai cancanta ba Allah ya ce ayi kaza shi bai yi ba wani yashi kenan. wamtazul yawma ayyuhal mujrimun dan an je lahira duk sai Allah ya raba tsakani shine hikiman sa ayi bautan ba wai dan Allah zai amfana da bautan ba saboda a cancantar da adalcin Allah ne subhanahu ta'ala. Allah kai mana rahama to ka aikata duk wani abu na farilla malai ce min salatin kama tun daga sallah ita sallah in ka yi ta da kyau to ba ma za ka iya saba ma Allah ba wa saumin da azumi wa zakatin da zakka wa hajjin da aikin hajji dun mun bayani a baya sai malam ya ce to duk da haka walam ya tafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima ya ta'allaqu bil aqidati wal ibadati sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai wadatu ba bai takaitu ba da abinda bima ya ta'allaqu bil aqida da abinda yake da alaka da aqida wal ibada da ibada kun can a ce ta ta'budullahi wala tushriku bihi shay'a ko a baya ya ce ka bauta ma Allah ka kada shi da kuwa kaga magana aqida ce sannan su sallah da zakka kaga maganan ibada ne to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya akan su kadai ba bal akhadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura ya ci gaba ya dullu alal ghidha'ir ruhi yana nuni zuwa ga abincin ruhi lin nafsi wal qalb wanda ke amfanar da jiki da zuciya muwaddihan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani a sarari a fili annas sauma cewa lallai azumi riyadatu ruhiyya wani exercise ne yunkuri ne na rayuwa na na ruhi yuqawwil badan azumin nan yana karfafa jikin mutum ya lafiya wata tasunuhu min al-khati'a kuma tana hana mutum ya saban Allah saboda imanin da azumi ke haifarwa na tsoron Allah azumi yana gadar da tsoron Allah Allah ta'ala ya faɗa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce ne la'allakum tattaqun kama annal infaq kamar yadda hadisi ya nuni akan ciyar da dukiya fi sabilillahi a bisa tafarkin Allah yamhu dhunub wannan yana shafe zunuban mutum kama yutfi'ul ma'un nara kaman yanda ruwa yake kashe wuta wa salatul layl hakanan sallar da zaka tashi kai a cikin dare wan nasu niyamun alhalin mutane suna tsaka da bacci suna jin dadin bacci wannan fadilatun wani falala ne tasmu bi ruhul mu'min wanda take dagawa da ruhin wanda yake mumini ila darajati al'ula har sai ta kai shi zuwa daraja madaukakiya darajoji mafiya daukaka wa yatlu rasul sallallahu alaihi wa sallam qawluhu ta'ala kuma a cikin hadisin muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala suratul sajda aya ta 16 ta 17 yace ta tajafa junubuhum su mu'minai nagari wanda za su samu rahaman Allah za ka tarar da kwiɓinsu kwiɓansu gefen kafaɗinsu yana nisanta anil mazaji'i ga farin shimfiɗan da baccinsu za su miƙe tsaye ya da'una rabbakun suna kiran ubangijinsu suna sallah suna roƙon shi haufan suna masu tsoron kada su wayi gari Allah bai karɓa musu ba ko sun shiga wuta wa tsama'an kuma suna kwaɗayi da wannan aiki suna jin cewa in Allah ya da sanadiyan sallar nan suna kwaɗayin samun aljanna wa min ba razaqnahum hakanan idan gari ya waye zaka tarar da su daga abin da muka azurta su yunfiquna suna ciyarwa fi sabilillah Allah ta'ala ce sun gama nasu ni ko abin da zan ce ga duk wanda ya aikata wannan shine fala ta'lamu nafsun ina ma da a ce rai ta san ma ukhfiya lahum abinda aka ɓoye mata na ni'ima na aljanna na jin daɗi min ƙurrati ayun na daga abinda ke sa rai ya fari ƙurratu ayn shine abin da zai saka farin ciki farin ciki mara iyaka wannan kuma Allah ya ce na ɓoye musu abin da zai faranta musu rai ne sai ran haɗuwa na da su ba komai yasa ne musu haka ba face jaza'an bima ya ya'malun sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa sai malam ya ce wa yusawwiru lana rasuluna al-murshid Allahu akbar sai ya ci gaba da suranta mana yana mana misali manzon mu sallallahu alaihi sallam. al-murshid mai sarwa mai wa'azi mai shirya taswa, me yake nuna mana usula dinan al-hanif wato tushen ginshikin wannan addini namu wanda yake a kan gaskiya a meke fi suratin ra'i'a a bisa wani misali wata sura mai ban sha'awa shine ra'i'a mai burgewa da ban sha'awa haitu ja'alal islam ta yanda muka ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musulunci ya zama ra'asu shara'i shine shugaban duk wata doka da Allah yake sawa duk wani abu da ake bi na abauta ma Allah su ma ai wanda suke bautan wanda ba Allah ba sun samu kansu dokoki ko za su yi kaza ran kaza za su yi kaza za su yi kaza to ba wani abin da aka shar'anta ya zamto burgewa kamar musulunci wassalat sannan wassala ita kuwa sallah amadul islam ita ce fila madogaran musuluncin gaba daya wal jihadu qimmatu qimmatu wa kamali hay'atihi sannan kuma jihadi shine asalin girkensa tushe kenan da kuma kaman cikan kamala cikan yanayinsa cikan yanayi na musulunci din da za a kwatanta cikan yanayi to jihadi ya kure komai sannan sai ya ce wa yuhadhiruna al-muallimul hakim daga nan ne ya ci gaba da gargadin mu shi malamin namu mai hikima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yake gargadan mu akai shine anyan anyan anyan talifa lisanuna kan mu kuskura harshen mu menene yanfalita ko ya rinka juyawa harshen ya rinka juyawa Fayanta bil kadhib ya zamto yana furuci da ƙarya wa yashhadu bizur yana shaidan kage shaidan abinda kirkira aka na ƙarya ba gaskiya ba ai ma wani sharri a cewa ke wurin a cewa ne kuma ƙarya ne in yazo ya ce eh yana wurin haka ya faru to kun ga wannan shine shaidan zur aw yakzifa irdan ko kuma mutum ya kutsa ma wani mutunci yayi kage a cikin mutuncin wani yayi ƙarya a cikin mutuncin wani ya ƙaga maganar da ba gaskiya ba ne don mutuncin wani ya zube wa kuma ya ishe mu annar rasul sallallahu alaihi wasallam yanda muka gama da Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi abbara anhu annahu Zimamal umur ya fassara mana harshen mu a matsayin shine ne zimamal umur linzamin al'amuran ka san linzami duk wanda ya saba hawa musamman doki da ka sake shi ka san me kake ce ma doki ya tafi musamman kai masa kafa in kuma ka ja shi kana nufin mai burki ya tsaya to kaga kenan harshe akwai inda ake sakin shi ya magana akwai inda ake kame shi ya shiru Shi ne shine yasa ma'anan zimam ɗin ina fata mun fahimci wannan sai ya ce fal wa sharru minhu domin alkhairi da sharri duk suna zuwa ne daga harshe waqad amsaka bilisanihi kuma haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da harshen sa ya riko da shi ne ba dan komai ba face isharatan liwujubi as-saytaratu alaihi ya nuni akan wajabcin kai kokari ka samu iko akan harshenka duk inda za a dawo ka tabbatar ka samu iko akan harshenka sannan sai ya ce wa ya ta'ajjabu mu'az sai gashi sayyidina mu'az radiyallahu anhu yana mamaki an mas'uliyatil ibad gane da nauyen nauyen da suke kan bayi wanda Allah ya dora musu fima Eh, fima talfizuhu alfinatahum na daga abin da harshen suke furta ya magana da shi fa wadda shulahu rasul sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda shulahu yana masa bayani a fili a sarari anna aksara ma yulkin nasa finna cewa mafi yawan abin da ke jefa mutum a gidan wuta min alfinatihim yana faruwa ne ta hanyar harsunansu fallisanu da haka shi harshe ya hasudul asam yana girmama mutum laifuka da zunubai kama ya hudu almuzari'u ghallatahu kamar yanda shi ma manomi yake girbe asalin wato karan abin da ya shuka shabbahal lisan bi alatil hasad an kamanta harshe ne da sinadarin abin da ake girbi da shi kamar fatanya ko kwagiri ko fitiki kaga aje ana amfani da su ko a tsara ciyawa ko a cire abu to an yi amfani da harshe ne a matsayin shi ma sinadari ne da ake girbo abu da shi walaisan biraju walaisan ah, muradu min shaqilatka ummuka du'a'un alaihi kuma addu'an da maganan da muka ji annabi sallallahu alaihi ya ce mahaifiyarka ce wajinka ba wai yana nufin yayi addu'a mummunan addu'a bane ga mu'azaa bal a maimakon haka abinda al-muradu abinda ake nufi izharu ad-dahsha bayyana mamaki ne da jinjina abu yace ya mu'az yanzu kai baka ma gane harshe zai janyo ma mutum musiba ra alkiyama ba bi ma'ana abun mamaki a ce baka fahimci haka ba kun fahimci abin da yake nufi to sai mala yace ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da za mu amfana da su a cikin wannan hadisi na farko shine aljannatu bi rahmatillahi awwalan gaskiya ne aljanna tana samuwa ne kawai da rahaman Allah ka yadda da wannan tun a farkon lokaci yanzu ka ce aljanna ai mun dade muna yi sai a ce to shikenan me kuka yi sallah nan kafin ka zama mutumin kirki sosai ka tsaye da sallah shekara nawa kai kana wasa da sallah an gane wannan to mun ji zo sai me kuma duk shekara kana yin azumi yaushe ka fara yin azumin cikakke shekaran ka nawa da fara a ije duk abin da kai na ibada ije sai a ce to za a auna su da dundun fashi ɗaya da kake shaƙa ka fitar iman su mu gani za su biya za su biya ba ka ce to mu je ido kuma ganin da kai ai da idan ka kalli abin da zai amfane ka ka samu ko ka gane cutarwa ka kauce kakka faɗa mishi da ido ka karanta ƙur'ani ka samu lada kai duk zo ka biya a tafi kunni yaya a tafi harshe kafa hannu lafiyan ma gaba ɗayanta wani fa zai iya kirga suna ya kwanta a asibiti a rayuwanshi ya kwanta ya jinya a asibiti wani zai iya kirga wannan yana sana a rayuwanshi suna ya kwanta a asibiti zai iya kirga ba to wani kuma yana nan shi kwanciyar sha a asibiti ya fi samun lafiyarsa ba asibiti ba yawa ka je asibitoci ka tambaya musamman irin teaching hospitals nan da muke da su ko nan kasu gafin a maida ta Kaduna State University da ba a biyu bane a wurin eh duk wanda suke jin abin da nake faɗa kuma sun san wurin za su shaidan maganan akwai mara lafiyar da tun zamanin Sardauna yake jinya a wurin tun zamanin Sardauna yake jinya asibitin ya zama nan ne gidan shi sai dai a turo shi waje akan keke ai maganin da za a nam to kaji ko sunan shi ma malam ya'u an taba hira da sha'anti to alhamdulillah da ka zama shaida su ji gashi nan kun ji har sunan shi malam ya'u gashi nan malam Abakar ya fa shi fa asibiti sai da ya koma gidansu ba to a dauko wannan auna da ibadan ka ji lafiyar da Allah ya baka zaka ita ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah sabai suka jinjina suka ce hadda kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har da ni sai idan Allah ya lullube ni da rahamansa kuma Allah ya riga ya lullube shi da rahaman inna fatahna laka fathan mubina to amma ku gane cewa duk kokarinka ka roki Allah ya maka rahama kawai malam in aka ce za a yi bincike ba a tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nu isha hisaba uzziba duk wanda aka tsananta masa bincike ran alkiyama to ku kirga sha yan wuta ya shiga wuta ya gama ta masa azaba nana Aisha radiyallahu anha tace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama alaysa Allah ta'ala yaqul fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ashe ba Allah ta'ala mun ji da kansa yana cewa a kodanda da sannu Allah zai musu hisabi hisabi mai sauki ba wallahi sallallahu alaihi wa sallam ce wa zalikal abd wannan shi kawai bijiro da ayyukan za a ce ka laifinka ne kawai kasan san kayi eh, to an yafe ma wuce ba ba sai an auna ba sai ƙara cewa man nuqishal hisaba ba. duk wannan kuga an tare shi ran alkiyama an ce ku sauke kayan shi za a bincika yace wallahi sai an masa azaba don ba zai iya biya ba ba a fita Allah ya mana rahama ma labakar Allah ya fi mana na. aljannatu bi rahmatillahi awwalan aljanna tana samuwa ne da rahaman Allah farko sun mal'amalu saniyan sannan sai aiki na biyu ba kuma a miƙe ƙafa a ce to ai in Allah ya mu yan aljanna ne yan aljanna ne mun yi imani shi kenan ai Allah mai rahama ne ai musulmi bai dawama a wuta sai ka ki sallah za ka ci bugu wallahi malam wallahi mutum zai ji ba daji kabarin nan jama'a kabari in ya matsa mutum kai ba zan kwatanta da kirji na ba ma kirjin wanda zai matsa ribs ai kun sa aka kirjin mai sunan shi waɗannan kasusuwan kirji suke ko to sai sun shiga junan sun matsa sai sun shiga sun matsa wannan fa ba je lahira ba fa ba fara komai ba da abin da ya shafi lahira hayatul barzakhiyya ake magana to kun ji na farko daga cikin abin da za mu fa'idanta na farko za mu yadda Allah ne mai rahama da aljanna da rahamansa ke zuwa aljanna na biyu ko wallahi za mu aiki iyayenmu eh, sai na biyu al'uluhiyya walwahdaniyatu wajibani fi haƙƙilla al'uluhiyya cancantar da Allah da bauta jin cewa ba wanda za a bauta ma in ba Allah ba walwahdaniyya da jin cewa shi kaɗai ke gudanar da komai komai nashi ne kuma shi kadai ake ma wajibani waɗannan wasu abu ne na tilas na wajibi guda biyu fi haƙƙin lahi wanda suka shafi haƙƙin Allah ba haɗa shi da wani a ciki na uku al'ibadat ibada duk abin da ake ce mai ibada babba ko ƙarami na wajibi ko na natila inda ibada ce tamhul khataya tana shafewa tana goge tana kankare zunubai sai na hudu na kusa da ƙarshe aljihadu yin jihadi faridatu wani farilla ne shi ma a musulunci muqaddasatun wanda take tsarkakewa nu'li bihi kalimatallahi wanda muke ɗaukaka kalmar Allah da shi in akai jihadi to kalmar Allah tana ɗagawa ta zabto ta ce sai na biyar na ƙarshe ya ƙudunan lisan shi dai harshen nan da Allah ya bamu to yana janmu ne yana mana jagoranci ne harshe yana mana jagoranci ne zuwa ga ɗayan biyu imma ila jannatin ko dai harshen nan ya kai mutum gidan ni'ima lambun ni'ima ita ce aljanna au ila narin ko harshen nan ya kai mutum gidan wuta ya kuma dawwamar da shi babu fita Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka ina ganin ne kamata mu dasa aya minti takwas muke da shi mun shiga wancan karatun zai yi gurbi ba zai fita inda ya kamata ba insha Allah sai mu takaita ana Allah kai mu mako mai zuwa sai mu daura Allah bakar <coughs> na'am je ka gama ina ganin anan za mu takaita insha Allah ta'ala ko akwai ɗaya daga cikin makwabtanmu kuma malamanmu da suka koyar da mu malam umar tanim a ɗazo da yamman nan an yi jana'izar mahaifinsa da Allah ya masa rasuwa unguwar dosa to muna roƙon Allah wata allah ya gafarta mishi Allah ya kyautata makomansa Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare shi da mu baki ɗaya. Allah ya sa jinya da ya zama kafara Allah kuma ba iyalai da ƴan uwa da duka al'umma musulmi hakurin rashin sa da akai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma na jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ya rabbana tafarruqan ma'suma Allahumma aati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 to eh masha Allah ai kai sallah ko to yayi kyau a'a hadisi ne aka yi 29 amma shi darasi 28 aka yi eh